Ƙidaya Sura talatin da hudu Iyakokin Kan'ana Ubangiji ya ce wa Musa, Ka umarci Isra'ilawa, ka ce musu, Sa'ad da kuka shiga Kan'ana, ƙasar da aka ba ku gado za ta kasance da waɗannan iyakoki, gefenku na kudu zai haɗa da wani sashin Hamadan Zin ta iyakar Edom, a gabas. Iyakarku ta kudu za tă fara daga ƙarshen Tekun Gishiri, ta ƙetare Mashigin Kunama a kudu, ta ci gaba zuwa Zin, sa'an nan ta nufi kudu da Kadesh Barneya, sa'an nan za tă zarce zuwa Hazar adar ta nausa zuwa Azmon, inda za ta juya ta haɗu da Rafin Masar. ta kuma ƙarasa a Bahar Rum, iyakarku a yammaci za tă kasance bakin Bahar Rum, wannan ce za tă zama iyakarku a yamma, iyakarku a arewaci kuwa za tă tashi daga Bahar Rum zuwa Dutsen Hor, za tă kuma tashi daga Dutsen Hor zuwa Lebo Hamat, sa'an nan ta miƙe zuwa zedat ta ci gaba zuwa Zifron, sa'an nan ta ƙarasa a Hazar Enan, wannan ce za tă zama iyakarku a arewa, iyakarku a gabashi za tă tashi daga Hazar Enan zuwa Shefam, iyakar za tă gangara daga Shefam zuwa Ribla a gefen gabashin Ayin. sa'an nan ta ci gaba a gangaren gabashin Tekun Kinneret, sa'an nan ta gangara ta Urdun, ta ƙarasa a Tekun Gishiri, wannan za tă zama ƙasarku tare da iyakokinta a kowane gefe. Sai Musa ya umarci Isra'ilawa ya ce, Ku raba wannan ƙasa da za ku gada ta hanyar jefa ƙuri'a, Ubangiji ya umarta cewa a ba da ita ga kabilu tara da rabi, saboda iyalan kabilar Ruben, kabilar Gad da rabin kabilar Manasse sun riga sun sami gādonsu, waɗannan kabilu biyu da rabi sun sami gādonsu a wancan hayin Urdun, a gabashin Yeriko, wajen fitowar rana, Ubangiji ya ce wa Musa. Waɗannan su ne sunayen mutanen da za su raba muku ƙasar gādo, Eleyazar firist da Yoshuwa ɗan Nun, ka kuma naɗa shugaba guda ɗaya daga kowace ƙabila domin ya taimaka a rabon ƙasar. Ga sunayensu, Kaleb ɗan Yefunne daga kabilar Yahuda, Shemuel ɗan Ammihud daga kabilar Simeyon. Elidad ɗan Kislon daga kabilar Benyamin; Bukki ɗan Yogli, shugaba daga kabilar Dan; Haniyel ɗan Efod, shugaba daga kabilar Manasse ɗan Yusuf; Kemuwel ɗan Shiftan, shugaba daga kabilar Efraim ɗan Yusuf; Elizafan ɗan Farnak, shugaba daga kabilar Zebulun Faltiyel ɗan Azan, shugaba daga kabilar isakar Ahihud ɗan shalomi shugaba daga kabilar Asher; fedehel ɗan amihud shugaba daga kabilar Naftali Waɗannan su ne mutanen da Ubangiji ya umarta su raba gado ga Isra'ilawa a ƙasar Kan'ana.